Ga dukan alamu shirye-shirye sun yi nisa a Najeriya dangane da tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari zai yi domin ganawa da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump daga ranar 29 ga wannan watan, kamar yadda bayanai daga fadar gwamnatin Najeriya suka nuna. tun farko dai gwamnatin amurka ce ta gayyaci shugaba buhari domin ya halarci wannan ganawar inda ake sa ran za a tattauna al'amuran da suka shafi tsaro da cinikayya da kuma ɗaukan matakan da ƙasar za ta iya yi domin taimakawa najeriya gurin yaƙi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa Dr. Usman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran diplomasiya da kuma sha'anin ƙasa da ƙasa, na kuma nemi ƙarin bayani gare shi akan abubuwan da yake ganin cewar za su iya tasiri a wannan ganawar da za a yi tsakanin shugabannin guda biyu. daya yaƙi da yake yi game da cin hanci da rashawa. Kana iya tunawa akwai wasu kuɗaɗe da yawa wanda Amerika ta kwace kuma ana hasashen hadda ministan petroleum design tana da wasu gidaje da kuɗaɗe a wasu jihohi a Amerika. To babu shakka za a yi maganan wa'innan da kuma wasu barayin gwamnati da suka ɓoye kuɗaɗe a Amerika wajibi ne da kuma wasu irin bayanai na sirri wanda shi shugaba buhari bai sani ba watakila waya allah gwamnatin trump ta taimaka mashi da wayannan bayanan yanda zai samu galaba a kansu to na biyu akwai maganan yaƙi da boko haram da kuma tashin hankali da ake da shi nan da can na 'yan tsageru har da wannan maganan 'yan kashe-kashe da ake na yau da kullum a wuraren benue na masu kiwo da makiyaya sai dai ko cinikayya tsakanin Najeriya da Amerika da wasu kuma irin taimako da Amerika watakila za ta iya baiwa Najeriya domin karsashin da shi kan shi shugaban ƙasa Buhari yake da shi. To amma in ka dubi a daidai lokacin da ake shirin wannan ziyarar wani kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ya fitar da wani rahoto mai raɗaɗi akan yadda ake yaƙi da ta'addanci a najeriya da kuma kare haƙoƙin bil'adama da kuma nuna fin ƙarfi ko izgilanci a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ganin waɗansu 'yan lele ne yaƙin ba a baje shi kamar yadda dokoki suka tanada tare da hukunta waɗanda ake gani a zahiri suna da hannu a wannan ɓatancin ba ta yaya za a kammala wannan taron ba tare da wannan maganan ta taso tsakanin shugabannin guda biyu ba. Obai za ka iya tunawa sanda shugaban kasa ya sauka a Ingila ya samu wani turjiya da bore a Ingila. Za a iya samun irin wannan tsageren sun mai turjiya sun mai bore sun ɗauki wato katuttuka suna nuna mashi na wasu abubuwa wanda bai yi ba da kuma wasu abubuwa wanda ya dace yi. Wannan rahoto da ka faɗa yana da tasiri da irin abubuwa da zai tadda domin irin 'yancin 'yan ƙasa da ke can ɗaya kenan na biyu wayannan abubuwa da bai ba da kuma tsokaci da aka yi babu shakka gwamnatin america tana sane da wayannan abubuwa kuma tana iya ba shi ma bayanai wanda zai ba shi mamaki na makarrabansa wanda suke dumu-dumu da rashawa da cin hanci da kuma suna da wasu kuɗaɗe a ƙasashen turai wanda in ya tambaya in ma bai tambaya ba suna iya bashi sun sani sun fi shi sanin wa'ina abubuwa. Dr. Usman Muhammad kenan mai sharhi kan al'amura na diplomasiya da kuma ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.